Wata kotun tarayya da ke zamanta a birnin Asaba na jihar Delta ta datse gwamnan jihar Yobe mai malabo ni da sauran mambobin kwamitin gudanarwar jam'iyyar APC da ci gaba da ayyana kansa a matsayin shugabannin jam'iyyar na riko. Tarkashi. Wani dan jam'iyyar PDP ya ce ba rabo da gwani ba mai da kamar sa ne ke da wahala. Da a lokacin tsohon gwamna da Lamida ne da babu yadda za a yi wani ma'aikaci yawa umarnin gwamna kutse. Amma sai gashi a ma'aikatar ilimi an yi wasu naɗe-naɗe masu muhimmanci amma wani ya sa ƙafa ya fatali da naɗin sakamakon son ransa a cewar mai wannan shira. Ku biyo mu. Shugaban makarantar Dutse Model da ke nan birnin Dutse ya jinjina wa wakilcin sanata mai wakiltar jigawa ta tsakiya. waɗannan da ma wasu batutuwa da nan tafe ta cikin shirin baki kan yanka wuya na wannan lokaci. Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin shirin baki kan yanka wuyar da ke biyo 'yan siyasa damar faɗin albarkacin bakin su. Karkashin kundin tsarin mulkin wannan ƙasa sashi na 39 mu kuma muka ribaci sashi na 22 domin sada mai haƙƙi ga haƙƙin nasa. Sunana Basiru Ibrahim Garu ke farin cin kasancewa da ku a yau. Wata kotun tarayya da ke zamanta a birnin Asaba na jihar Delta ta datse gwamnan jihar Yobe mai Malaboni da mambobin kwamitin gudanarwar jam'iyyar APC da ci gaba da ayyana kansu a matsayin shugabannin riko. Kotun ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Oneme Marshal Omokoro ta ba da umarnin dakatar da su ne har zuwa lokacin da za ta yanke hukuncin ƙarshe a cewar jaridar The Mai shari'a Omokoro ya kuma dakatar da taron ƙananan hukumomi da aka tsara gudanarwa a ranar 4 ga watan Satumbar 2021. Mataimakin shugaban jam'iyyar APC na jihar ya jagoranci tawagar mambobin jam'iyyar a kotun domin ƙalubalantar umarnin. To wannan kenan. Da haka mu dawo jihar Jigawa domin ɗaukar ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kansu farawa da fannin yabo daga ƙaramar hukumar Miga, inda muka karɓi bakuncin Ibrahim Lawan na Maku Tsagewa da ke jinjina ga shugabancin ɗan majalisar jihar da kuma shugaban ƙaramar hukumar Migan sakamakon ayyukan alkari da ya ce suna gudanarwa. yabawa shugabannin da suka rike mana karamar hukumar miga daga kan ciyaman na lokal gaman zuwa dan majalisar wannan mutane ne sun cancanci a yaba musu dalili akan abubuwan da suke aiwatar mana a karamar hukumar miga kamar da dame ha ciyaman din karamar hukumar miga daga rantsar da ko wata uku bai ba amma ka duba abubuwan da ya mana ya fi na mai hekara biyu ma ko zuwa uku ma a yanzu haka a yanda mutanen karamar hukumar Mega suke farin ciki da wannan sabon ciyaman da Allah ya kawo mana yi mai kula jama'a wanne ya riga ya san darajar mutane ya riga ya san darajar jam'iyya ya zo zai rike wa mai girma gwamnan jihar Jigawa mutunci a karamar hukumar Mega da shi da dan majalisar jiha sun zo ne su taimaki gwamna akan abubuwan da suke aiwatarwa a karamar hukumar Mega Shi ne ga ya kamata sun cancanci a yaba musu domin jama'ar karamar hukumar Mega a yanzu haka wannan wakilai bin da su suka dogara da su suke kwana da su suke tahi a kodiyoshi iya cewa da su suka dogara bayan kuma akwai wasu sauran zababbun to ai sauran zababbun idan sun yi abin da za a yaba musu a zo a yaba mana ko kuma ai ga hanya nan kowane gari akwai hanyarsa kowanne lungu akwai hanyarsa shi jihar da kake magana ga misali wasu ayyukan da yanzu kai he na faɗa maka abubuwan da dan majalisar yi mana ka yarda dutse ah, to mai sauraron ma ai ya san abin da ka yarda yi ka je ka duba lungu da sako abubuwan da ka yarda yi na alkhairi abin da yi ya yi sololi a karamar hukumar miga babu adadi ya yi burtsatse babu adadi ni ba da a baya ne nake iya lissafa abubuwan da ka yarda yi a mazaɓa goma a miga amma yanzu wallahi tallahi ba na iya kirga abubuwan da ka yarda dutse yi amma an miga fa suna jin ka ibrahim karfa a ce kana karba ne ko kuma dai mai gidanka ne to ai yanzu haka yanzu haka da nake ma bayani idan yan miga za su san nazo gidan rediyo ina yaban ka da ciyaman din miga honorable adamu sarki miga wallahi tallahi na rantse da Allah akwai mutanen da za su iya kwamba masu su biyo ni domin su tabbatar da cewar abin da nake faɗa ba ƙarya ne ba ciyaman ɗina na karama hukumar mika ka duba abubuwan da ya yi a duk a baya ruwan kogi yana ci mana mutane ka duba tsagaiwa ka duba jamaga ka duba hantsaki da daɓa. a kullum ruwa yana mana barazana a kan gado da ake yi ba ma samun sa cikin sauki amma wallahi Adamu sarki miga tun kafin ruwan ya ya zama abin da za a nema a kai masa korafi da ya ji labari ya sa aka yi wannan aiki Ibrahim Lawan da Maku Tsagewa kenan daga jam'iyyar APC duk da ya kan layin na yaban shi ma garba ja'o hukuma daga karamar hukumar Buji ya jinjina wa shugabancin karamar hukumar Bujin da kuma jagoran gwamnatin jihar Jigawa sai dai kuma ya gara hallar karamar hukumar Bujin ga jagoran gwamnatin jihar Jigawa da yawun 'yan siyasa daga karamar hukumar goji zuwa na in wakilce su in yi mai girma gwamna godiya mai girma gwamnan jihar jigawa mataimakin shugaban kasa in allah ya sa yarda zuwa na gaba ina son in roƙi mai girma gwamna jihar jigawa yau karamar hukumar bojin mun ya kai abin da ya kai mun yi ƙato bayan ƙato muna toshe ramuka hanyar mu daga kwanar girin mu zuwa gantsa daga gantsa zuwa segu daga segu zuwa kukuma daga kukuma zuwa sara yau mun ci sabon gero muna so mu tsafta mu tas amma idan muka shiga karamar hukumar gwaram to rigunan mu suna canja kala saboda yanayin ƙura a hanyar ramuka ba dama mai kuke so a muku kenan na fahimci magana a gyara mana hanyar daga kwanar girma zuwa sara. me ya same ta hanyar ta lalace bayan wannan mai girma gwamna madadin yan siyasar karamar hukumar boji muna godiya ga shugaban karamar hukumar boji muna ma godiya da ka ɗauko mana shi likita ne dama ƙwararre ya san mai imani ya san talaka dama ka san tun likita yana da abu daya. yau mijin ya shi yan uwansa suna gudu amma likita in ya zo zai karɓe shi saboda haka yau mai girma shugaban karamar tun kafin ya gyara miyarsa ya karɓi baci ya ya sayo mana magunguna abin da ya faru kan talakawar karamar hukumar boji kan amai da gudawa yau karamar hukumar birnin kudu tana amfana karamar hukumar boji yau karamar hukumar gwaram tana amfana karamar hukumar boji ko yanzu ka je ka duba list din asibitocin mu za ka yan gwaram za ka yar jihar Bauchi za ka yan karamar hukumar Kewa za ka karamar hukumar birnin kudu za ka yan karamar hukumar to kyauta yake ba su magani wallahi kyauta ne garba wajen hukuma kenan daga jam'iyyar APC karamar hukumar Buji Daga karamar hukumar kyawu kuwa Aminu Baffa Shuwarin ke wa salon jagorancin ɗan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar kyawa Honorable Yahaya Muhammad Maliya. Na zo ne domin in yi wa mai girma ɗan majalisar karamar hukumar kyawa godiya domin kabakin arzikin da yake sauke mana a madabar mu ta Godbot domin na farko akwai empowerment ɗinsa da yayi an raba mata awakai mun ji daɗi irin abubuwan da ya gudana daga cikin mutane suna cewa farawa aka yi ba za a kammala ba to yau an waye gari an kewaye mana makabarta a garin Shuwari wanda mun yan majalisu har guda biyu babu wani mutum ko kwallo ɗaya da zaka je ka nuna aikinsa a karamar cikin mazaɓar gudduba wanne ya mana watakila dan ba yan jam'iyyar ka bane ko ba magana ba yan jam'iyyar ta bane magana ake akan ci gaban gari shi din ai ba dan garin bane amma an ya mana abubuwa na alfanun garin da zamu ji da dadin sa ya zo mana masallaci kan salwati banda kewaye makabarta yanzu an waye gari da cewar ya kawo mana falafalai na gyaran wutar lantarki za a canza wayarin wayarin din da abubakar rimishi ya yi shi tun muka tashi abubakar rimishi ya yi wayarin a shuwari ba mu ganin wayarin din kowa ba sai dai kowa sai itace ya kafa ya kai gidan shi to yau dan majalisa ce kowa sai itacen sa ya je ya tuwo da shi a gidansa domin wannan abubuwa shine abin da ya riga dora akai duk daga inna aka daga inna aka tsaya nan za a dora kuma ayyuka insha Allah shine muka zo muke masa godiya a irin abubuwan da ya riga sa wannan ya nuna sauki nauyin da kuka dora masa kenan ko kuma dai har yanzu akwai wata a baya a har yanzu akwai bukatu mana dama amma wannan inda aka yi mun zo mu yi godiya da irin abubuwan da ya riga mana domin akwai bukatun mu da dama akai da sauransu ko ba haka ba ko iya cewa ba abun mamaki bane zababbe irin waɗannan abubuwa dama abin da ake tsammani zai yi kenan a wannan din dai abun mamaki ne a gurin mahassada na ganin cewa zababben ya irin wannan aiki mu ko mun riga mun san maliya aikin sa ba wai magana ce akan wane wane ya kaza kaza ba kawai ya fito ne kwansa da kwarkwatarsa domin a karamar hukumar kya kowace mazaɓa mata ɓata yake babu wani lissafin iya mazaɓar kaza iya mazaɓar kaza babu shi a baya an baiwa mutane yan sadaka sun karba sun amince to a yanzu fa auren yan sadaka ya riga mutu yar kuɗi ce yanzu duk wanda yake so zai zo gwada ga maliyan nan ga su ga maliyan ne kake nufi ne da wannan magana taka ah yo abin da nake nufi shwajo akwai mutanen da suna nan sun yi shiru suna ta shigo mutane asibiti suna neman takarar dan majalisa suna kaza kwace goruba a hannun kuturu ba aiki bane don mu duk wannan abin da suka riga suka sa a gaba a aikin banza muke kallon su in ya duba shi maliya a hannun sa na dama ai kowane me ya alfanar wa mutane balle ma a karamar hukumar kyan gaba daya yau an waye gare cewa sun dawo suna ta kokarin yaya za su yi su zauna da maliya domin ya rufa musu asiri a irin abubuwan da suka yi a baya Aminu Baffa Shuwarin kenan daga jam'iyyar APC karamar hukumar Kyawa. Daga karamar hukumar Buji kuwa Amadu Dan Fulani muka karɓa wanda ke yabawa jagororin da suka jagoranci jihar Jigawa tsawon shekaru talatin da kuma yabawa kwamishinan kuɗin jihar Jigawa Honorable gida Umar Gansa. Sai na zo in yaba wa mai girma gwamnan jihar Jigawa da yi masa murna da samun Jigawa da ita Jigawa nan jaririya ce kuma har aka zo har aka yaye ta yau ta zama da kanta ta zo yau shekara talatin to sai mu gode wa Allah bayan gwamna gwamnoni da dama suka zo Ali Sa'ad ya zo, Sule Lamido ya zo, Sami Turaki ya zo, to daidai duk ma abin dai na faɗe shi dai duk gwamnoni ne wanda suka zo suka bada ci gaba a wannan jiha tamu. Da farko ina yabawa kuma mai girma kwamishinan kuɗi da baƙin da suka zo Kano Jigawa suka zo suka yi biki a filin Gob na mai martaba sarkin dutse shi ma ina yaba mishi da sauran sarakuna na jihar Jigawa muna, musu murna da samun Jigawa wannan ita ma ta zo ta kafu da kanta ta tsaya da kanta har mu zo mu yan jiga muke alfahari da ita amma a madadin fulani ana ganin jiga wannan sauran jihohin da aka bayar tare da ita ana ganin kamar sun mata fintin au ita jigawan an a baya kai kuma ga abin da ka zo da shi alhamdulillahi ko ta kai wani gurin aka ce kai dan jigawa ne dole sai an kalle ka a kalle ka a matsayin me a kalle ka a matsayin jigawa na zaman lafiya ake a jihar jigawa wa'annan dole mu yi alfahari da wa'annan a jihar jigawa ko ina mun yi wa jihohi finti kau saboda zaman lafiya mun gode wa Allah saboda wannan zaman lafiyan da muke mai girma kwamishinan kuɗi wannan mutum lalle mai girma gwamnan jihar jigawa ka ƙara riƙe hi sosai ka yabe hi sosai saboda wannan mutum ina daga ina kake aiki ina za zaka tafi aiki da wa'annan bakin da suka zo Kano Jigawa Kebbi Zamfara wanda suka zo suka yi wasan su a fili mai martaba sarkin dutse aka yi lamin lafiya kowa ya koma gidan lafiya ina yaba wa sabolli manajan Jigawa Saving Alone Jigawa Saving Alone ita ma da ƙara haskaka mata mai gida mai girma gwamnan jihar Jigawa muna da MD mu Baban Digumel mai girma gwamnan jihar Jigawa a duba Jigawa Saving Alone saboda muna da ƙwararrun ma'aikata duk muyi baya ga babandi kume. Amadu ɗan Fulani kenan. Daga ƙaramar hukumar Buji birnin kudu kuwa Abdulwahab Nasir Kuɗe mataimaki ga ɗan majalisar tarayya akan harkokin rediyo da talabijin Honorable Magaji Da'o Aliyu wanda ke yabawa ɗan majalisar dangane da ayyukan alkarin da yake gudanarwa. Duk al'ummar da aka ce yau ta yi dacen samun shugaba nagari ta yi dacen samun shugaban da yake tsayawa tsayin daka wajen samar musu da ababen more rayuwa wajen kare mutuncinsu da darajarsu a inda ya kamata to la shakka wannan al'ummar ta zama a kallo la shakka wannan al'ummar ta zama a bar kutance la shakka wannan al'ummar ta zama a bar nunawa a wajen sauran mutane a faɗin tarayyar ƙasar nan. Dai wannan nake ƙara jinjinawa mai girma ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Boji Birnin Kudu Honorable Injiniya Magaji Dawo Aliyu, ɗan majalisar da ya fice a jihar Jigawa, dan majalisar da ya fice a arewacin Najeriya bisa yadda yake tsayawa tsayin daka wajen ganin ya kare kima da darajar al'ummar da yake wakilta bisa yadda yake ƙoƙari wajen samarwa da matasan wannan yankin ababen more rayuwa kama daga aikin yi kama daga samo program na koya mun sana'o'i dan majalisar tarayyar nan wallahi tallahi shine hasken jihar jigawa a majalisar tarayya wai aka ka tsallaka karamar kuma da ba taka ba ana gaya maka mu a har kullun abin da muke dubawa nagartar shugaba ita ce take kawo mu gabar da yasa muke ƙara yaba masa ba dan kuma ba domin mu haska wa duniya irin wannan shugaban ya kamata a ce mutane suna zaba in ka je ka yankin Boji da birnin Kudu wallahi ba abin da ka ji suna yi face san barka ba abin da zaka ji suna yi face godiya a wajen wannan bawan Allah bisa yadda ya tsaya ka'in da na'in yake musu abubuwan da ya kamata ta yaya kake tunanin ba za a fito a yaba wannan bawan Allah ba ta yaya kake tunanin ba za a ci gaba da ƙara masa ƙwarin gwiwa wajen samarwa da al'ummarsa ababen more rayuwa ba mu a har kullum abin da muke faɗa shine ya ku 'yan majalisar tarayyar nan musamman na jihar Jigawa ya kamata ku yi koyi da wannan bawan Allah bisa yadda yake ke tsayawa tsayin daka wajen samarwa da al'umma ababen more rayuwa ka duba program din da aka yi na mutum ɗari shida maza da mata matasa waɗanda aka koya wa sana'o'i domin su dogara da kawunan su wannan ai abin a yaba wannan bawan Allah ne kuma dama wannan program ba shi ne na farko ba Abdul Wahab Nasir Kudai kenan mai taimakawa ɗan majalisa mai wakiltar ƙananan hukumomin Buji da Birnin Kudu akan harkar rediyo da talabijin daga ƙaramar hukumar Dutse kuwa wa sanata mai wakiltar jigawa ta tsakiya aka yi dangane da bawa makarantar modar ruwan sha kamar yadda shugaban makarantar ke bayyanawa. Sunana Ali Abdulhamid, shugaba na makarantar Dutse Model International Nursery and Primary Section da take nan birnin Dutse. Ina so na amfani da wannan dama domin mu miƙa goniyarmu ta musamman a madadina da kuma ɗalibai na wannan makaranta da malamai da kuma shugabanmu daraktan Malam Yusuf Lawan Adamu bisa wannan katafaren aiki na sola da mai girma sanata Sabo Muhammad na Kudu ya gudanar mana a wannan makaranta. a wannan ba ƙaramin aiki ba ne wanda yake na makudan nerori kuma domin ya kawo mana ƙarshen matsalolin ruwa da muke fama da shi a wannan makaranta. a halin yanzu ba mu buƙatar wutar lantarki domin mu sha ruwa kawai sola ce automatic da kanta za ta kunna da kanta za ta kashe in ta cika so muna kokarin ainihin kuma kula da ita insha Allah da izinin Allah za mu ga yadda za mu ɗau nauyin kula da ita akalla ya samar da kayuwa goma sha shida daga cikin goma sha shida nan goma sha ainihin biyu a cikin makaranta suke muka kuma fitar da kayuwa goma sha eh, guda hudu domin su ma al'umma da suke zagaye da wannan makaranta wanda suna fama da matsalolin ruwa quite alright to amma alhamdulillah su ma suna godiya kwarai da gaske wannan aiki ya kawo mana ci gaba na ruwa alhamdulillah Allah saka masa da alkhairi Allah sa ya fi haka Ali Abdulhamid kenan shugaban makarantar Dutse Model shi ma ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta ya haya Zuberu ya gode wa sanatan dangane da wannan abin alkhairi. Hakikanin gaskiya muna miƙa saƙon godiya ta musamman mara iyaka ga mai girma sanatan jigawa ta tsakiya honorable sabu Muhammad na kudu bisa aikin ruwa da ya zo gudana mana a cikin wannan section na primary wani na dutse model primary school hakika wannan ba karamin nasara ba ne kuma mun ji daɗi muna godiya saboda gaskiya an taimake mu duba da irin ɗaliban da primary win take da shi a akalla kimanin ɗalibai dubu da kuma staff quarters da suke ciki da sauran al'umma da suke kewaye wadda wannan ruwa da aka samar a wannan makaranta zai taimaki al'ummar waɗannan yanki wadda dama kusan cikin firamaren nan ake zuwa ake ibar ruwa mutane daga waje to gashi an samar da kawunan famfuna na sola da aka yi a cikin makaranta da waje wadda al'umma za su amfana hakika muna mika godiya ta musamman gare shi allah ya kara ɗaukaka shi ya kara nasara kuma ya sa ya fi haka hakika muna godiya a madadin wannan hukuma ta makaranta yahaya zubairu kenan malami a makarantar dutse modal To sai dai da duk wannan yabo ke zuwa ga mahukuntan jam'iyyar APC a nan jihar Jigawa. Shi kuwa kalaman Yahaya harka daga jam'iyyar PDP irin kalaman nan da Bahaushe kan ce, kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba. A matsayinmu na 'yan jihar Jigawa ya zama dole muka tabbata. tabbatar da abu zai bawa yan jigawa matsala za mu zo mu yi magana a kai idan muka kalli cewa wannan abun ba zai bawa jihar jigawa mafita ba ko kuma a'a ba zai haifar da ɗani ido ba me kuka hango yanzu abin da muka hango ne. akwai abubuwa da suke faruwa a office office da ake yi a wannan gwamnatin shi sa muke cewa ba rabo da gwani ba samun kamar gwanin a lokacin ne girma ka ce ga inda magana take za ka yabi gwanin ka kuma za ka taɓa gwanin wani a lokacin mai girma tsohon gwamnan jihar Jigawa ina mai tabbatar maka babu wani mutum da zai zo ya kalli mutum akan kujera dan ba dan yankin sa bane ya zo ya yi fatali da wannan abin da mai girma gwamna yi ya kawo nasa ya dasa tunaninsa cewa a iya da wata sai ko kuma a iya da garantin cewa mai girma gwamna ba zai dau mataki a kansa ko kuma ya haya ku abin ne aka ba akan ka'ida ba kuma aka bincika aka zo aka dau mataki haka ta sa muke zargin cewa akwai sanin gwamnati a cikin wannan al'amarin babu dalilin da zai sa idan ka shiga ma'aikatar ilimi kaga irin abubuwan da ake yi wannan abin muna mai tabbatar wa 'yan jigawa idan mai girma gwamna bai dauki mataki akan wannan lamarin ba zai kawo wa ilimin jihar jigawa shiga na kasu. ai kai ma gashi baka faɗa ba balle a ɗau matakin. Maganar ita ce an yi makamai akan daidai, an yi makamai akan cancanta, an yi makamai akan yadda ya kamata amma wasu mutane ko kuma a wani mutum ya zo ya yi amfani da damarsa ya bada umarni cewa a cire wannan mutumin a kawo ɗan yankinsa. Wanda wannan abin idan aka ci gaba da yi mai girma gwamna yana kallo wannan abin zai iya bada matsala akan zamantakewar jihar. Me kanshin gaskiyar wannan magana da kake faɗa? Kanshin gaskiyar shine ka bincika kamar yadda muka je muka yi bincike muka tabbatar duk da ba zuwa muka yi muka ce wani ne yayi ba amma dai mu mun tabbatar da an yi haka kuma haka ta sa muka samu wannan damar muka zo muke gayawa muke haska mai girma gwamna cewa a ci gaba da gyara irin waɗannan matsalolin domin mai girma tsohon gwamnan jihar Jigawa ba haka yayi jiga ta zama lafiya ba mai girma tsohon gwamnan jihar Jigawa ba haka yayi ilimin jihar Jigawa ya dore ya ci gaba mutane suke amfana ba mai girma tsohon gwamnan jihar Jigawa ina mai tabbatar maka idan ka tafi duk wata ma'aikata ko kuma a duk wani guri da ya kamata a bashi cancanta ko kuma abin da idan an yi zai kawo jigawa mafita mai girma tsohon gwamnan jihar Jigawa shi yake yi yau idan ka tafi maganar lafiya ina mai tabbatar maka wannan ma littafi ne guda wannan za mu zo mu bude a wannan gurin Allah ya kai mu lokacin. Yahaya harka kenan daga jam'iyyar PDP a nan karamar hukumar dutse. Kalaman nasa na zuwa ne lokacin da Abdulrazak na kaka shuwarin mai lakabin gaskiyar lamari ke mai da martani dangane da wata magana da ya ce tsohon wakilin mutanen babure da garki yayi a wata kafar yada labarai. yawa mai girma gwamnan jihar Jigawa kan ayyukan alheri da yake al'ummar jihar Jigawa. Kuma kana da dan tiye dan Allah da Annabi tambaya ce a gare ka. A garki da babura da kai dan majalisa mai katsi na mutanen garki da babura ne. Amma yanzu mai girma gwamna ya kawo kayan alheri ya bala a jihar Jigawa. Garki da baburan nan an samu abubuwan ci gaba makaranta aka yi kutun ta kiwon lafiya aka gyara asibitin garki aka mai da hijanar aka yi asibitin a ah, babura da horasa amma kai ka zo ka danne gaskiya kana faɗar saran ka saboda kana tunanin ba su yasu kuɗi mai girma kuma dai kun yi kallon abun a matsayin adawa Allah da ka ta ba to ai ba magana ba in adawa ce sai yi mai hankali ta nutsuwa wacce kowa zai gamsu da abin da zaka faɗa amma ka ce wai mutanen babura Nijar suke tafiya asibiti ba magani a asibitin babura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah Nasiru dan ce amma kamar wannan abu wannan abu wannan abu su suke kokawa cewa ba gwamnati ba ta so a ga musu su waye suke kokawa shi yazo yake faɗar saransa kuma dan ba siyasa kuɗi da mai girma gwamna ba sai ka ɓata garinsa to amma mutanen babura ga kunan ga Nasiru dan ce zai sake dawa neman bukata ku kuka san hukuncin da za ku yanke a kansa amma dai mu mun san cewar ba iya asibitin garin mai girma gwamna Badar Abubakar ba dukkan asibitocin da suke jihar Jigawa gaba daya ba wannan ba inganta shi an sa magani ko kuma ba bincike abin da ya faɗa a akwai shiga gaskiya yo menene a BOF ya shiga yana faɗa kana tunanin duniya za ta yadda da kai garin mai girma gwamna ka ce wai ba magani mutane ne jin suke tafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun ba ba a can yake ba duk abin da yake tafiya a jihar Jigawa na sani magana ta biyu ina yaba mai girma dan majalisar tarayya mai wakiltar dutse da kyawa Dr. Abdullahi Kyamba Madobi saboda yana makarantar firamare da ya yi a garin Jigar Bajira. Wannan abin alheri ne mai girma Kyamba Madobi muna yaba maka wannan ayyuka ne wanda kake dama na mazabu kuma alhamdulillah makaranta tana na an rufa an gama komai yara sun fara karatu a cikinsa muna godiya wannan shine gaskiyar lamari. Abdul Razak na kakashuwarin kenan mai lakabin gaskiyar lamari daga jam'iyyar PDP. Mu karkare da kalaman shugaban kungiyar wayar da kan matasa kan harkokin siyasar jihar Jigawa Kwamarar Bello Garba Aliyu Wali. Muna yaba wa jagori na jihar Jigawa musamman wanda suka gudanar da mulki a shekarun baya kuma ake ci gaba da bukunkuna a jihar Jigawa. Wannan abin alfahari ne ga mu matasa da muke tasowa kuma kalubale ne ga matasa domin a wannan shekaru bayan da suka gabata akwai abubuwa na alkhairi da suka faru akwai abubuwa na rashin jin daɗi da suka faru a jihar Jigawa. To amma duk da a halin yanzu mun tabbatar cewa an zo gabar da ya kamata a ce matasan jihar Jigawa da masu mukami na jihar Jigawa a tsaya a gina jihar domin gina jihar shine zai ba wa dukkan wani mai mulki ko kuma mai son takara ka zo kai gida a dutse ko kuma ka zanna a cikin garin dutse ko kuma ka zanna a cikin jihar a ko ina kake ka kai ka je ƙauyen kuma ka zanna shine zai tabbatar mana cewa a kana kishin jihar Jigawa kuma kana son Jigawa ta ci gaba irin wannan ce sa muke haskawa matasan jihar Jigawa muna godiya ga mutane masu daraja da suka fito suna maganganu domin da su ne aka yi yakin neman jihar jigawa kuma Allah ya tabbatar da jigawa tun daga lokacin da aka fara bige-bige ake son a tabbatar da jihar jigawa kuma mutanen nan sun ba da su mun ji maganganun mutane masu daraja da mutunci wannan iya karamci da za su yi wa jihar sun yi irin su galadiman dutse irin su mai girma da marigayi ma wannan ya rasu mai girma abubakar bello wanda su suka karɓi jihar jigawa irin wa'annan mutanen gwamnati ma ya kamata ta hirya musu liyafa ta daban domin ta karrama su idan ka ɗauko irin su ino dutse duk mutanen nan mutane ne da aka ka ce liyafa kuma wali tunda sun ba da gudunmawa kuma ganin kasan nan jihar su ce su ma ai irin wannan dalilin kenan da ya sa muke so gwamnati ta kira irin waɗannan mutanen ko da ba sa raye akwai 'ya'yansu da suka bari a karrama su a nuna cewa iyayensu sun yi abin da ya kamata a yi a wannan jihar domin sun ba da gudunmawa wannan shine zai ƙara tabbatar da gudunmawar da suka bayar a jihar Jigawa matashi wanda yake dan bana bakwai ya tabbatar cewa shi ma idan ya ba da gudunmawa daga nan zuwa shekara dubu ba za a manta da shi ba domin irin wannan ita ne take sa a zanna lafiya a gari gari irin wannan maganganu da muke muna yi ne akan tafarki kuma muna yi ne akan gyara siyasar gaba yanzu kiran yin naku bai shiga inda ake so ya kai ba ai shi barna ce take zuwa lokaci ɗaya amma gyara sai a hankali muna kira ga matasa ku san wa za ku zaɓa lokaci yayi da ya kamata a ce matashi ya san wa zai zaɓa domin babu yadda za a yi ka mutum ya tafi Kano ya je zanna ko ya tafi Abuja ko ya tafi Lakwaja ko ya tafi Jos ko ya tafi Bauchi wannan ganganci ne. Kwamarar Garba Bello Aliyu kenan shugaban kungiyar wayar da kan matasa kan harkokin siyasa a nan jihar Jigawa. Wanda da haka kuma shirin baki kan yanka wuya yake sanya aya. A madadin jagoran bashin Lawan da tallafin dukkan abokan aiki Aminu Umar Shuwa Nura Garba Sani Katanga. Injiniya Ayuba Amin Dutse ne ya sarrafa na'ura. Basiru Ibrahim Garu ke cewa ma da shiri na gaba. <laughs>